yanzu haka ma dai tuni hukumar tsaron farin kaya a kasar ta civil defense ta kafa wani runduna na musamman da ake kira agro rangers da ke da zara shiga daji domin kawo masu laifi da kuma wani sashen sulhu da shiga tsakani wato peace and reconciliation wannan yunkuri dai tuni ma kwalliya ta sama biyan kudin sabulu a jihar adamawa jihar da ita ma ke fama da matsalar rikicin manoma da makiyaya to wai koya lamarin yake a yanzu suleiman baba shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar a jihar adamawa ya ko bayan irin nasarar da suke samu akwai agro rangers wanda karkashin eh, umarni na gwamnatin tarayya muka bude sashen nan bana wanda muke kula da dabbobi da kuma gonaki da amfanin gona akwai kuma bangare guda daya wanda ake kira peace and conflict resolutions wanda su suke sa ido su ga cewa an warware rigima cikin ruwan sanyi kuna sasantawa muna sasantawa kwarai da gaske kuma wannan ba so ɗaya ba sau biyu ba ah, akwai na gaya maka har takardar yabo mun samu a gwamnatin jiha musamman daga ma'aikatan nan da ke kula da dabbobi makiyaya da manoma muna tare da su ɗaya ɗari bisa ɗari akan abubuwan da ke tafiya amma so muke musamman gwamnatin jiha ta zaburo mu ga cewa mun sa iyaka domin duk in ka samu makiyayi zai maka maganan bai da burtali bai da wuraren kiwo in ka samu manomi zai iya ce maka da gobe sun zo sun shige mai gonaki to abun da ke ta da wannan fatuna mutane ba a riga musu iyaka ba wa'annan abubuwa ga su nan a filaye ga shi nan a hukumomi an rubuta an san filin nan na noma ne an san wannan na kiwo ne iyaka zaburawa za a yi da mu kanmu da iyayen ƙasa musamman sarakuna daga tai hakimai da kuma masu unguwanni domin a ƙauye ƙauyukan nan galibi su suke ba da filayen nan idan aka zo ga jami'an tsaro tun da hukuma ta samu mu zo mu sa nambobi ne kawai nan tun farko ga shi akan takarda farkon damuna kada a yi kiwo. To wai kome shugabannin kungiyoyin makiya ke faɗi ne dangane da wannan yunkuri a yanzu Alhaji Musa Usman na mako cikin shugabannin kungiyar Tabital Fulako. ɗaya daga cikin kungiyoyin Fulani a Najeriya da ita ma ke bada gudumawa a wannan yunkuri. Ba su da ba su ba sun je waje na mun je mun sasanta kes ya fi biyar in kira su su zo kuma dole ne a lokacin ba tare da an daure kowa ba tare da yi komai ba yanzu ana sasanta ku kenan eh muna ana sasanta sosai sasanta na ce maka gonaki da yawa muka yi sasanta muka zauna mu muna kokari ne kar a cuci wannan kar a cuci wannan a yi daidai bannan da aka yi wani kuma ya ce dole ne abin da ya batar a gonan nan duka sai ya fitar zai yi ne ba zai ba abin da bannan da aka yi a gonan nan daidai bannan ne muke so a yi a fitar da hakkinsa a bashi ba tare da kuma ko an kai kara ba ba tare da an yi komai ba mu domin mun yi sasanta nan kamar nan ko ko ba za su ce ko kudin mai ba za a ce a basu ba civil defense nan da mun fula kuma ba mu karan kuriya hannun mutum yanda aka yi nan a biya shi kuma in ba kudin a lokacin ma dole ne a tura gaba a ce ga sartin da za a kawo kudin nan kuma kwawa za a yi domin an ce masa a kawo nan ba zai kare dokan nan ba baya so ya kare dokan fula nan sam kadan ko kadan shi ko Muhammad Baba wani manomi ne da shanu suka yi wa barna a yola ya kwatunan irin ta'adin da aka masa da kuma yadda ma aka sasanta ba tare da tashin hankali ba noman da dai na yi na yi noman masara na yi kuma na wake to kamar na waken dai gaba ɗaya ne shanu ya ne masara kuma ba sosai ba dai sai muka je muka samu yaro ne matashi muka kama shi an samu an sasanta an sasanta ya aka aka sasanta yadda aka sasanta dai mun samu manyan su muka gaya musu ga abin da yaro ya yi kuma sun zo sun duba da suka duba aka yi kiyasi aka gani abun da ya yi duk dubu saba'in muka yi mata kima kuma sun ba da kuɗin. kamar yanzu a daga cikin hukumomi akwai hukuma ta civil defense ta soma ta sashi na musamman na sasantawa kai a matsayinka na manomi ya ka ji da aka kirgo da wannan yanayi kana ga hakan ya dace ko ya kana ga zai haifar da dami ido eh, hakan ya dace kuma yana haifar da dami ido ma ba zai haifar ba kuma sun zo sun shiga tsakani har an samu biyan bukata yadda za a magance faɗan makiyaya dai da manoma dole sai hukuma ta tashi ta tsaya bincike da ya nuna cewa sautari kananan yara ne ke wannan ta'adi a gonaki yayin da wasu su ma ke cikin maye batun da kuke bukatar kulawa to makiyaya dai shawarar da zan ba su don Allah su san irin yaran da suke ɗauka domin majority yaran 'yan kwaya ne kuma yara ne ƙanana amma in suka samu wanda ya san abin da yake yi babba ba zai yi wannan abun ba koma da menene dai in yi magana kan ce wai zama lafiya ya fi zama dan sarki ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya